Bismillahi الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, mai ƙwanƙwasa zukata da cushe tsoro. Mal ƙari'a Mecece mai ƙwanƙwasa zukata da sanya razani? Wa ma adraka mal ƙari'a kuma mai ya sanar da kai mai cece mai ƙwanƙwasa zukata da tsoro? Yau ma ya kunun nasu kalfaroshin mabasun. Ita ce ranar da mutane za su zama kamar ɗangon fari masu bazuwa. Wata kunul jibalu kal'inil manfush. Duwatsu kuma su zama kamar kaɗaɗɗiyar auduga. Fa'amma ثقلت mawazinu. to duk wanda ma'aunin ayyukansa ya yi nauyi. Fahuwa fi ishatin radiya. Shi kam yana cikin rayuwa mai gamsarwa. Wa amma man khaffat mawazinu. Amma kuma duk wanda ma'aunin ayyukansa ya yi shafal. Fa hawiya. To shi makomarsa wutar hawiya ce. وما أدراك ما هي كما مي يسنر دكي مي تشيشي إتا نار حامية وتاتي مي سنن زافي